إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إعوى مسلمي الله مدعوك كنسركي يا فدي أتكن لتافن سمي جرمه ya ce haƙiƙa mun yi ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah idan kuma kuka butulce kuka kafirta to ku sani cewa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai dukkansu na Allah ne kuma Allah mawadaci ne abin yabo don haka nake ma kaina wasiya da kuma ga baki ɗayanku kan mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya yi mana wasiya ya yi wannan wasiya ga magabata da kuma waɗanda za su zo daga baya sannan mu sani daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi ma bayinsa ne ni'imar zurriya ni'imar ‘ya'ya ni'ima ce babba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a harsunan manzannin Allah suna tunatar da mutanensa da mutanensu kuma suna alkawarta musu cewa za su samu wannan alkhairi yayin da suka yi kyakkyawan mu'amala da Allah jalla wa'ala Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuhu cewa ya ce ma mutanensa ya ce mutanensa ku nemi gafara Allah hakika shi mai yawan gafara ne sai ya sanya sama ta kwarara da ruwa a gare ku kuma ya ƙarfafa ku da dukiya mai yawa da ‘ya'yaye masu yawa sai Allah ya ambaci cewa wato daga cikin abin da Allah yakan yi ma bayinsa yayin da suka yi istighfari shine ni'imar ni'imar ƙarfafa su da ‘ya'ya da ƙarfafa su da dukiya da dukiya da 'ya'ya hanya ne na samun ƙarfi a cikin wannan rayuwa ta duniya don haka wato ni'ima ce babba kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi hudu ya ce ma mutanensa yana tunatar da su ni'imomin Allah a kansu ya ce Allah ya ƙarfafa ku da abin da kuka sani na ni'ima ya ƙarfafa ku da wato dabbobi na ni'ima kuma ya ƙarfafa ku da zurriya haka zalika yayin da Allah ya ba mu labarin bani Isra'il ya ce bayan wato sun yi barna ta farko da Allah zai sanya a zo a ci su da yaƙi a ɗauke su zamanto bayi Allah ya ce sannan mu kawo muku wani wato rinjaye da nasara akan abokan gabanku sannan mu ƙarfafa ku da dukiyoyi mu ƙarfafa ku da dukiya da ‘ya'ya mu sanya ku ku zamanto ku ne kuka fi yawa akan maƙiyanku San haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu cewa da ni'imar zuriya za su samu ƙarfi a kan maƙiyansu, za su samu rinjaye kan maƙiyansu. to don haka wannan saboda ganin wato alfarmar wannan ni'ima da kyakkyawan alƙadarinta ya sanya za zaka ga zaɓaɓɓun bayan Allah suna yin Allah ya bamu hikayar ayin addu'o'in da suka yi da kwaɗayin da suka yi zuwa ga Allah jalla Wa'ala, kan Allah ya ba su zuriya annabi Ibrahim Khalilur Rahman yayin da ya kaurace ma mutanansa ya bar garin su yace zai yi hijira ya zuwa ga Allah jalla wa ala sai yace rabbi habli minas salihin Allah ka azurta ni daga cikin salihan bayi wato ka azurta ni da da wanda yake daga cikin salihai sai Allah ya masa albushir da samun annabi Isma'il haka annabi Zakariya yayin da ya ga yanda Allah ta'ala yake yin karama da ni'ima ga bayinsa ya ga yadda Allah ta'ala ya darasta sai na maryam da karamomi saboda keɓancewa da sai tana ibada shi ma sai ya kwaɗayin ni'imar Allah yayin da shekaru sun riga sun yawaita a gare shi ya tsufa tukub matarsa bakarara ce ba ta haihuwa amma saboda imani da kan cewa Allah mai iko ne bisa komai kuma yayin da ya ga yadda Allah ta'ala yake ni'ima ga bayinsa sai ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a yana ganin wannan ni'ima da Allah ya yi masa da tuna Maryam yace to ni Allah ka azurta ni da zuriya kyakkyawa daga gare ka hakika kai mai jin addu'a ne Allah ya masa albishir da samun Yahaya to me yasa wannan ni'ima take da girma me yasa wannan ni'ima take da matsayi haka da har waɗannan wato zababbun bayin Allah suke kwaɗayi kan Allah madaukakin sarki ya azurta su da samun zurriya kyakkyawa fuska ta farko shine da zuriya mutum zai samu ni'ima zai samu wato taimako na ɗabi'a wanda yake bukatarsa saboda mutum a cikin halittarsa Allah ya yi shi zai wuce ta marhala guda uku marhalar farko marhalar rauni da kasancewar jariri wanda yake buƙatar kulawa yake buƙatar rahama ta iyaye da masu tarbiyya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai shi marhala ta biyu ita ce wato marhalar ƙarfi marhalar da zai zamanto gwarzo da zai zamanto saurayi majiyin ƙarfi har ya kai ya zuwa ga gwarzansa wanda yake yana jin ƙarfi yana da iko yana da ƙudura yana da fahimta yana da gwanewa yana da hanyoyin da zai samu biyan bukata sannan kuma marhala ta ƙarshe sai ita ce marhalar tsufa da rauni kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana a ƙarshen suratun rum Allah ta'ala ya halice mu daga rauni sannan ya sanya bayan wannan rauni ƙarfi sannan ya cire wannan ƙarfin ya mayar da shi tsufa wato shine furfura da kuma rauni to yayin da mutum ya kai wannan ba abin da yake bukata irin wanda zai taimaka masa ba tare da ya yi masa gori ba ba tare da ya ji kan cewar sai ya biya shi ba a'a saboda wato soyayya ta ɗabi'a saboda hali na ɗabi'a da rahama wadda take mai gaskiya wadda ba kuɗi ne yake sayanta ba Allah ne yake dasa ta a cikin zuciya rahamar ɗa da soyayyar ɗa ga mahaifi da kuma rahamar uba rahamar iyaye ga 'ya'ya da soyayyarsu wato rahama ce da soyayya ta ɗabi'a idan kaga wannan idan kaga babu wannan a cikin zuciyar yaro babu rahama ga iyayensa to ka tabbatar wato tarbiyyarsa ce ta fandare mudubin zuciyarsa na fitra idan shi ne ya dakushe zuciyarsa ta kekashe ya zamanto ya zamanto wato hatta dabba ta fi shi domin hatta dabba tana da wannan rahamar ga zurriyarta. to yayin da ya zamanto ɗabi'arsa ta canza saboda mummunan tarbiyya da kuma sai ɗarar shaidan a kansa da rashin addini to shi ne za ka ga zuciyar ta kekashe ya zamanto ba zai iya ba da wannan wato ni'imar wato falalar wannan ni'imar da ake nema a cikin zuriya ba shine wato ya zamanto sanadi da ƙarfin gwiwa da ƙarfin dantse ga mahaifinsa yayin da ya zamanto yana matsanancin buƙatar wanda zai taimaka masa fuska ta biyu ta yanda za mu kaddara wannan ni'ima mu ga matsayinta shine da ni'imar zuriya ake samun yawaitar ma'abuta alkhairi a cikin al'umma yayin da mutanen kirki ya zamanto kan cewa suna da gidaje na kirki suna da mata na kirki suna da zurriya na kirki yayin da suka yi zurriya sai ya zamanto kan cewa sun ƙara yawan sun ƙara yawan mutane sun ƙara yawan mutane na gari mutane na kirki a cikin al'umma annabi sallallahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aure ku auri mataye ababen soyayya a gare ku masu yawan haihuwa domin ni ina alfahari akan nafi kowace al'umma yawan al'umma ranar alkiyama wato annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai faranta masa rai ranar alkiyama ya tashi ya ga al'ummarsa sun fi kowace al'umma yawa to yayin da musulmi ya zamanto cewar ya samu zuriya to ya ni'im ya ya taima wato ya bada gudunmawa wajen abin da zai faranta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi rai ranar alkiyama sannan da zuriya ne ake samun ɗorewar alkhairi shi yasa annabi annabi zakariya ce ya Allah ka azurta ni da majibinci wanda zai gaje ni ya samu gadon gidan annabi shi ne wato gadon ilimin annabci domin yayin da ya zamanto kan cewa uba nagari ne to yayin da abinda ake ake yake yawan faruwa shine 'ya'yan sama. za su kasance a kan tafarkinsa saboda zai tsaya da yi musu tarbiyya domin su masu zamanto na gargaru saboda haka in malami ne sai ka ga kan cewa ilimin ya wanzu a cikin zuriyarsa to annabi zakariya ya ce kwaɗayinsa da zurriya shine ya zamanto wani wanda zai zamanto hatta bayansa zai zamanto ya ci gaba da wato matsayi na shugabancin ilimi da jagorancin addini wanda yake yi kowane mutum yana son ya zamanto cewa alkhairinsa ya ɗore bayansa ba wani mutum wanda yake mai kyakkyawan ɗabi'a mai ɗabi'a mustaƙima wanda yake shaiɗan bai riga ya yi ribace shi ba face yana da wannan kyakkyawan fatan yanzu da muke ganin kan cewa muna da mutane a cikin al'umma wanda ba ruwansu da kyakkyawan ambato da za su bari a baya ba ruwansu da ayi wato yi Allah in ma an yi Allah wadai da su ba su damu ba saboda suna ganin su sun samu biyan bukatansu sun samu abun duniya ko suna ganin za su samu kyakkyawan ambato da abun duniya to wannan ba wani abu ne yake sa yake sa wannan ba illa wato ribacewar shaidan amma waɗanda suke ba ribatattun shaidan ba wanda suke a bisa asalin fitra suna so alkhairin da yake tare da su ya dore a bayan bayan su suna so a yi musu kyakkyawan ambato a bayan bayan su to babu hanya da wannan yake tabbata irin hanyar mutum ya samu zuriya tsayi ba wanda za su gaje shi a wajen aikin alkhairi sannan daga cikin fuskokin da ake samun wannan ni'ima ta wato ci gaban alkhairi shine kan cewa aikin mutum ta wato ni'imar zuriya shine Allah madaukakin sarki zai sanya aikin mutum idan dai yana da zuriya saliha ba zai yanke ba yayin da mutum Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito idan ɗan adam ya mutu ayyukansa suna yankewa sai ta fuska uku ta ilimi wanda yake ana amfana da shi da sadaka wadda take mai gudana wadda take wato alkhairin ta baya yankewa kamar rijiya da mutum ya gina ta burtsatse ana shan ruwa ko bishiya da ya dasa ake yin inuwa a cikin ta ko rumfa da ya zo ya a wajen da mutane za su sha iska kamar wanda ake irin rumfunan masallaci ko bayan mutuwar mutum matsawar wannan sadaka da ya tana nan bayan mutuwarsa za a rinka bashi ladan amma sallah kuwa da yake yi daga zarar ya mutu shikenan ba za a sake bashi ladan sallah ba ba za a sake bashi ladan azumi ba ba za a sake bashi ladan karatun alkur'ani ba sai dai idan ya zamanto cewar ya ilmantar da mutane ya koya musu sallah to yayin da duk suka yi sallah sai ya zamanto ladan sallar su shi ma ya kai zuwa gare shi ko kuma Allah ya bashi ɗa salihi wanda yake masa addu'a bayan sa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sufanta ɗan da cewa salihi wanda yake masa addu'a domin yayin da ɗa ya zamanto salihi duk ibadar da yayi duk tasbihin da ya yi duk sallar da ya yi tana cikin mizanin mahaifinsa domin shi ne sanadiyar samar da shi a rayuwa tun da ku shi ne sanadiyarsa duk wata ni'ima da ta tabbata ga wannan yaron ta tabbata ga shi kansa uban kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waladun salih alwalad abinda ake nufi da walad shine ko ɗa ko mace Da namiji ko ɗa ko ya mace dukkaninsu idan suka zamanto nagari suna addu'a ga mahaifinsu bayan mutuwarsu suna aiki nagari bayan mutuwar mahaifin nasu to dukkan aikinsu da dukkan addu'ar da suke za ta rinka kaiwa ga kabarin mahaifinsu a bayan mutuwarsu har ranar tashin alkiyama to wannan wanda Allah ya zamanto ya bashi wannan ni'ima hakika Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa hanya ta wato samun alkhairi mai girma ba sai kana da kuɗi ba ba sai kana da ilimi ba za ka iya samun wannan ni'ima idan Allah ya baka zurriya ka tsaya kai musu kyakkyawan tarbiyya sai ya zamanto abinda masu kuɗi da masu ilimi suke samu na alkhairi a cikin kabarinsu kai ma za ka samu da albarkacin wannan ni'ima ta Allah ta jalla wa'ala to ba kowace zurriya ce take zamantowa ni'ima ga mutum ba nawa ne wanda yake za su samu zurriya amma su zamanto basifa da bala'i ga mutum sanya masa hawan jini sanya masa tashin hankali su zamanto bala'i a gare shi a duniya kuma a ranar lahira zamanto babu wani alkhairi sai ma hisabi a kansa saboda bai kyautata tarbiya a gare su ba sun zamanto bali a kansa to zurriyar da ake nufi wadda za ta zamanto ni'ima ita ce zurriya mai tsarki zurriya ta gari shi yasa annabawan Allah yayin da suke addu'ar sai su ce Allah ka bamu annabi annabi Ibrahim sai ya ce Allah ka bani daga cikin salihai annabi Zakariya ya ce Allah ka bani zurriya mai tsarki kyakkyawa ba. kuma Allah ya ce yake yana sifanta muminai yayin da suka kai shekara arba'in daga cikin addu'ar da suke yi shine sai su ce wa aslih li fi zurriyati Allah ka inga ka kyautata zurriya ka kyautata min a cikin zurriyata wato ka bani zurriya saliha domin zurriya saliha da su ne ni'imar zuriya take zamantowa ni'ima ta hakika kuma Allah madaukakin sarki ya ko ya sanar da mu cewa bayin Allah na Ar-Rahman daga cikin jinsin addu'ar da suke yi shine suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah ka bamu wato sanyin idanuwa daga matayenmu daga kuma zurriyarmu me sanyin idanuwar muminai shine wato su ga su ga mutanen gidansu da kuma wato zurriyarsu akan da'ar Allah wannan shine abin da zai faranta ma mumini rai ya kan cewa zuriyarsa suna kan da'ar Allah duba annabi yaqub yayin da mutuwa ta zo masa ya tara ƴan uwan ya tara ƴaƴansa yace mata abuduna min ba'adi ma za ku bauta me za ku bauta ma bayana suka ce za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka Ibrahim da Isma'il da Ishaq ubangiji wanda yake shi shi kadai kuma mu musulmi ne a gare shi ya mutu yana farin ciki wannan shine sanyayen abinda zai sanyaya wa mumini idanu to Allah ya koya mana cewa wannan addu'ar ita ake nema a yi na a samu wannan zuriya wadda take za ta zamanto saliha dan haka a wannan ya nuna Allah ya nuna mana addininmu ya nuna mana hanyoyi da zamu samu cikakkiyar ni'ima ta zuriya shine hanya ta farko yin addu'a yin addu'a ga samun zuriya saliha yin addu'a ga samun ƴaƴaye nagari dan haka wanda zaka ga ya je wajen boka wanda zaka ga ta je wajen boka saboda ba samu juna biyu ba kan cewa a samu ta yadda za a yi ko ta yaya ne ya zama kan cewa ta samu zuriya to wannan ta ɓace hanya wannan zuriyar zai zamanto mata wabali ne zai zaman so musu bala'i ne amma a nema daga wajen Allah kuma a nemi zuriya wadda za ta zamanto mai tsarki zuriya ta gari abinda Allah maɗaukakin sarki ya koya mana kenan tarbiyar annabawa kenan sannan daga cikin hanyoyin da addininmu ya koya mana na hadda za mu samu zuriya kyakkyawa shine kyakkyawan zaɓi ga wato mahaifiya kyakkyawan zaɓin mahaifi ga mahaifi kyakkyawan zaɓin mahaifiya ga ɗansa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace don dukiyarta da don matsayinta da kuma don kyanta da kuma don addininta to kai ka nemi wadda take ma'abuciyar addini ka nemi wadda take ma'abuciyar addini in ku ba haka ba to hannunka ya zamanto an lullube shi da turbaya ya nuna masa kan cewa in dai kana son alkhairi in dai baka so ka wulakanta to ka nemi wadda take ta addini wato ka nemi wadda yake zaka aure ta saboda addininta to wannan kyakkyawan zaɓi na wato mahaifiya ga 'ya'ya yana daga cikin hanyar da ake samun zurriya kyakkyawa sannan muhimmin abu kuma shine tsayuwa da wajibin tarbiya tsayuwa da wajibin tarbiya zurriya amana ne kuma uba Allah zai tsitsiye shi uwa Allah zai titsiye ta ya tambaye ta akan wannan amana ta 'ya'ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati wal rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra’iyyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mali wa mas'ulatun an ra'iyyatiha dukkaninku makiyaya ne kuma Allah zai tambaye ku akan kiwon da ya sa ku akan kiwon da ya baku mutum makiyayi ne a cikin gidansa kuma za a tambaye shi akan kiwonsa shine mutanen gidan mace makiyayi ya ce a cikin 'ya'yan mijinta da kuma dukiyarsa kuma Allah zai tambaye ta akan wannan amana da Allah ya dora mata dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa wajibin iyaye ne su tashi da nuna ma ƴaƴansu Allah tun wuri yace musu daga sun kai shekara bakwai a umarce su da yin sallah sannan in sun kai shekara goma idan har ba su yi sallah ba a doke su sannan kuma mu duba mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi yahaya yana yaro Allah ta'ala yace wa Allah ta'ala ya yahya khudul kitaba bi quwwatin wa atainahu al-hukma sadiya Allah ce muka bashi ilimin littafi tun yana dan karamin yaro dan haka ne ya zamanto al'adar musulmi suke dimantuwa akan kyautata tarbiyyar ƴaƴansu yana daga cikin abin da sukan yi waɗanda suke masu mulki ma waɗanda suke wato shagaltu da lamarin al'umma sukan ɗauki abin da ake ce ma al-mu'addib mai horo malami mustaqimi malami na tarbiyya murabbi wanda yake shine zai rinka tarbiyyantar da yaransu ya koya musu alkur'ani ya koya musu ladabi ya koya musu tsayar da sallah ya koya musu girmama na gaba ya koya musu kyawawan ɗabi'u saboda nauyin al'umma ya sanya ba za su sami lokacin da za su zo su wannan ba amma domin su tsira a wajen Allah sai su ɗauki wannan nauyin su ɗora ma wani wanda yake za su ɗauke shi akan ya rinka yin wannan to yanzu sai ka ga mutum yana da lokacin ba nauyi ne na al'umma a kansa ba ba nauyi ne na iyali a kansa ba nauyi ne kawai da ya ɗora ma kansa nauyin ya je ya zauna a daba a nauyin ya ya zauna a daba a hira nauyin ya je ya zauna a gaban talabijin a yi kallon ban da nauyin ya sharholiya da nauyin ya ɓata lokacinsa a cikin abin da yake zai tozarta zai tozarta rayuwarsa da rayuwar wanda suke ƙarƙashinsa ba shi da lokacin da zai tsaya ya tarbiyanci ‘ya'yansa ba shi da lurar da kulawar da zai sa wanda zai tsaya ya wannan tarbiyyar ga ‘ya'yan nasa babu wanda ya cancanci kuma ya tarbiya irin mahaifi irin mahaifa yanzu ba wani abu ne muke samu na wato kangarewar yara ba da watsewarsu daga ga yara sun shiga cikin harkar abubuwan maye illa kasancewar iyaye sun tozarta wannan wajibi na tarbiya kuma sun kuma ya zamanto al'umar tana nema ita ma ta sukurkwace wajen abin da zai rike ta na samun wannan tarbiyya musamman ilimin addini musamman ilimin addini lalle ne mu tashi a cikin al'ummar nan kokarin da ake yi a raba makarantunmu da tarbiya ta addini a ce so ake yi a sami yara waɗanda za su zamanto likitoci da injiniyoyi da sauransu don haka a yawaita period ɗin lissafi da period ɗin turanci da sauransu a mayar da karatun addini zaɓi wanda ya so ya yi wanda bai so ba kuma ya je ya karanta faransanci a sai ka ga a makarantu a cikin garin kano ana yin wannan makarantu na biya da makarantun gwamnati ma ana so a yi wannan lallai mu tashi mu yaƙi da wannan domin wannan shine zai sanya zuriya su zamanto wabali akan al'umma ba su zamanto ni'ima ba duk wanda ya haka ko shi wanda yake so ya kawo wannan din ne shi zai zamanto farko na aya tukuna zuriya su zamanto uquba da wabali a gare shi kuma a lokacin da zai zamanto yayin da yake bukatar su yake bukatar taimakon su yake bukatar tausayin su yake buƙatar alhairin wannan kyakkyawar tarbiyyar sai zamanto to ba su da wannan tarbiyyar ba su da rahamar da za su yi wannan ba su da soyayya ta ɗabi'a da ta addini da za su ce za su yi masa wannan domin tun ran gini tun ran zani saboda haka kada mu kada mu sake da sha'anin tarbiyya sannan na ƙarshe daga cikin wasa'il da za su tabbatar mana da wannan shine kyautata ma iyaye kyautata duk wanda ya kyautata ma iyayensa to shi ma Allah zai sa zuriyarsa su kyautata masa domin aljaza'u min jinsil amal kama tujinu tudan kamar yanda kai haka kai ma za a yi maka in ka kyautata ma iyayenka sai Allah ya baka zuriya wanda za su kyautata ma iyayensu su kyautata maka sai wannan alkhairin ya zamanto ya jeru ya ya zamanto wannan alkhairin ya tafi ya yi jerin gwano a cikin wannan zuri a cikin wannan gida a cikin wannan zuriyar saboda haka mu kula da koyarwar addinin mu babu wani alkhairi face yana cikin koyarwar wannan addini namu babu wani sharri face wannan addini na musulunci ya nisantar da mu a gare shi don haka mu je mu rike addininmu da kyau mu nemi saninsa da kyau ko mu tsaya mu aiwatar da shi a kanmu da a cikin gidajenmu sai ya zama mun yi rayuwa mai albarka mun samu kyakkyawan ambato a nan duniya mun sami kuma ɗaukaka da kusancin ga Allah jalla Ala a ranar alkiyama sannan kamar yadda kuka ji watan rajab ya tsaya watan rajab wata ne daga cikin watanni masu alfarma Allah bai shar'anta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shar'anta mana wani azumi na musamman da wata ibada ta musamman a cikin wata rana daga cikin ranakun wannan wata ba wala umra da ake yi a cikin rajab ake kiranta rajabiya ba ta daga cikin wani abu wanda ya zo daga koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam umra da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fanalarta wadda ake a cikin wata daga cikin watannin shekara ita ce umrar watan ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace daidai take da haji tare da ni in ji shi sallallahu alaihi wasallam amma umra a cikin rajab da umra a cikin sha'ban da umra a cikin kowane wata daga cikin watanni in dai ba umra a cikin ramadan ba duk ɗaya ne saboda haka dukkan alhairi yana cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumin sa shine watan gobe watan sha'ban amma watan rajab da ake cewa watan azumin tsofaffi babu wani azumi ga tsofaffi wala ga yara wala ga namiji wala ga mace babu wani azumi na musamman da aka shar'anta mana kamar yanda bayanai na malamai suka tabbata a cikin littafai masu yawa don haka mu nisanci wato ayyuka waɗanda suke na bid'a wanda yake yana da ibada wanda yake akan azumin sa na litinin da alhamis ko azumin sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata ko ma wani azumi ne wanda ya kasance yana yi ya yi shi a cikin wannan wata kamar yadda yake yinsa a cikin sauran watanni sai dai wannan wata ne alfarma wata ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi akan sauran watanni don haka mu ji tsoron Allah a cikinsa mu kiyayi saba ma Allah jalla wa'ala a cikinsa kamar yadda yake waye waje mu kiyayi saba ma Allah a cikin sauran watanni amma babu kamar a cikin wata ne alfarma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر, وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك البركة في مطرنا اللهم إنا نسألك, الب... إنا نسألك البركة في موسمنا اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون